Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 19 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Najeriya ta nemi a sake nazarin yarjejeniyar tsaro da ke tsakaninta da ƙasar Faransa. Wani abu da masu sharhi a kan lamuran tsaro ke gani ya kamata Najeriya ta yi taka tsantsan. wannan zamanin da muke fahimtar abubuwa sosai gwamnatin faransa musamman eh, wato ambasadansu da ministan mu na tsaro za mu haɗa kai mu zo mu rufe ɗaki mu ce muna neman wani eh, wata mafita babban kuskure Bayan haka za mu kawo muku rahoto a kan wani hadarin mota da ya yi sanadiyar mutuwar mutum goma sha bakwai a jihar Ogun da ke kudu maso yammacin Najeriya. Muna kuma tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane sha uku ne suka mutu a garin Beldweni da ke tsakiyar kasar Somaliya yau Asabar, kamar yadda gidan talabijin din kasar ya bayyana bayan da wani ɗan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani gidan cin abinci da wasu shaidu suka ce yana cike makil da jami'an yankin da 'yan siyasa. Mayakan ƙungiyar Al-Shabab sun ɗauki alhakin kai harin. a cewar wani rahoto na hukumar leƙen asiri ta site wacce ke saka ido kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a intanet Ƙungiyar 'yan ta'addan wacce ke yawan kai har-har kan wuraren gwamnati da farar hula ta kai har-haren biyu a cikin makonni biyu da suka gabata wasu ƙarin mutane sha takwas sun jikata a harin na balduweni kamar yadda gidan talabijin na ƙasar somaliya ya bayyana a shafinsa na twitter wani shaida a balduweni ya ce ya taimaka an kwashe waɗanda suka jikkata bayan harin na hantsi. An harba bababamai cikin daren jiya sabar a yankin Donbas da ke gabashin ƙasar Ukraine inda aka samu mummunan tashin bamabaman da ke haifar da fargabar ci gaba da gwabza babban faɗan soji. Shugaban jamhuriyar Donex a yau Asabar ya ba da wani umarni na haɗa kan mazaje da za su iya gabatar da kansu don shiga aikin sa kai na mayakan yankin. An kuma haramta wa maza masu shekaru sha takwas zuwa hamsin da biyar ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin rasha da ke gabashin ukraine a wani labarin kuma shugaban rasha vladimir putin ya rattaba hannu kan wata doka a yau asabar na janye sojoji da aka shirya don tanadin gaba da suke atisayi wasu manazarta sun yi nuni da cewa wannan abu ne na shekara-shekara amma ana gudanar da shi a watan afrilu ba wai watan fabrairu ba shugaban amurka joe biden ya ce shugaban rasha vladimir putin ya kudura aniyar mamaye ukraine na yi na'am cewa ya yanke shawarar muna da dalili na yadda da haka in ji biden yayin wani jawabi daga fadar white house jiya juma'a tun da farko dai rundunar sojan rasha ta sanar da cewa yau asabar za ta gudanar da gagarumin atisayi na dakaru masu amfani da makamin nukiliya wanda putin da kansa zai sa ido a kai duk da haka biden ya ce bai yi imanin cewa putin yana tunanin yin amfani da makamin nukiliya da gaske ba Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gargaɗi Rasha a taron tsaro na Munich na shekara-shekara yau Asabar cewa idan ta mamaye Ukraine, Amurka tare da ƙawayenta da abokanan hudda za su sanya takunkumin karya tattalin arziki mai tsanani da ba taɓa gani ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Kanada na aiki yau Asabar don dawo da al'amura kamar yadda aka saba a babban birnin ƙasar. bayan da manyan motocin dakon kaya da masu zanga-zanga suka mamaye tsakiyar garin ottawa sama da makonni uku don nuna rashin amincewa da dokokin annoba tun a jiya juma ne aka fara yunkurin gyaran kuma an ci gaba da shi har zuwa dare tuni dai aka kame hudu daga cikin ainihin masu shirya zanga-zangar kuma an kama masu zanga-zanga sama da ɗari yayin da ɗaruruwan jami'ai da suka hada da wasu akan doki suka yi layi tare da tura su a hankali daga cikin motocinsu. An samu aron gama da dama jiya Juma'a, an ciro masu zanga-zangar daga cikin motocinsu, kuma wasu waɗanda suka bijire jami'an 'yan sanda sun kama su. Masu zanga-zangar sun nuna halayen cin zarafi, wanda ya tilasta wa 'yan sanda ɗaura ɗamara da samar da hanya mai muhimmanci da yammacin jiya a cewar sanarwar 'yan sanda. indiya da haɗaɗɗiyar daular laraba sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya juma'a inda ƙasashen biyu ke sa ran ƙara haɓaka kasuwancin ƙasashen biyu zuwa dala biliyan ɗari nan da shekaru biyar wannan da ya ne na farko daga cikin wasu yarjejeniyoyin kasuwanci mara shinge da new delhi ke hanzarin yi da kammalawa a wannan shekara don faɗaɗa tattalin arzikinta da annoba ta yi wa illa masana tattalin arziki sun ce hakan na nuni da gagarumin sauyi daga abin da ya wuce a baya lokacin da indiya wacce ta kare fannoni da dama na tattalin arzikinta da haraji mai yawa lamarin da ya janyo jinkirin kammala yarjejeniyoyin kasuwancin mara shinge an da ya rattaba hannu akan yarjejeniyar haɗin gwiwar tattalin arzikin ne yayin wani taron koli ta intanet tsakanin firayim minista narendra modi da yarima mai jiran gado na uae sheikh muhammad bin zayed al nahyan A gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Najeriya ta nemi a sake nazarin yarjejeniyar tsaro da ke tsakaninta da ƙasar Faransa don ganin kowane ɓangare ya ci muryar yarjejeniyar. Ƙwararru a fannin tsaro na gani akwai buƙatar hukumomin Najeriya su yi taka tsantsan. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina kaina. Ministan tsaron Najeriya, Major General Bashir Salihi Magashi, ya ce domin cimma bukatun tsaro na kasashen Najeriya da Faransa akwai buƙatar sake nazari don sabunta yarjejeniyar tsaro tsakanin ƙasashen biyu. General Magashi na bayyana hakan ne yayin da jakadiyar Faransa a Najeriya, ambasada Emmanuela Blatman ta ziyarce shi a ma'aikatar tsaron ƙasar. Ministan tsaron ya ce Najeriya da Faransa a ƙawayen juna ne da ke da muradi ga juna. Da kuma ake da buƙatar sake jijjige waɗannan muradai don ganin alfanun su a zahiri. a saboda haka ya yi fatan samun sabbin matakai irin na dabarun tattaro mahimman bayanan sirri ta hanyar amfani da fasahar zamani da hakan zai marawa kokarin da rundunar sojojin najeriya ke yi wajen kare ƙasar nan kana yanayin faransa da ta baiwa najeriya damar samun cin moriyar fasahar zamani irin na kera kayan aikin sojoji a cikin gida jakadiyar faransa a najeriya dai ta nemi tattaunawar keke da keke kan ainihin irin tallafin fasaha da najeriya ke muradi inda kuma ta bada tabbacin marawa najeriya baya don kawo karshen fashin teku a gabar tekun gini da kuma aika-aikan ta'addancin boko haram a shiyar arewa maso gabashin najeriya to sai dai kuma a kwararru a Najeriya irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja. Na ganin akwai buƙatar Najeriya ta yi taka tsantsan. Wannan zamanin da muke fahimtar abubuwa sosai. Gwamnatin Faransa musamman eh, wato da ambasadan su da ministan mu na tsaro za mu haɗa kai mu zo mu rufe ɗaki mu ce muna neman wani eh, wata mafita babban kuskure ne. Kuma na son jawo hankalin gwamnatin Najeriya. Shin mali ba 'yar uwanmu ba ce sun shiga wannan turkaniya tsakaninsu da faransa har mali tana ce musu su fice daga kasar sojoji ne da su da yawa kasar mali idan a dabarance muke wannan tsari na yanzu magana da faransa to musan a dabarance muke wannan ziyara da jakadiyar faransa a najeriya ke kai ministan tsaron najeriya da yi. na zuwa ne a daidai lokacin da Faransa ke ci gaba da fuskantar kalubale a hannun kasashen da ta yi mulkin mallaka a yankin Sahel. Ambasada Suleiman Dahiru kwararre kan sha'anin diflomasiyya. Yanzu Faransa kamar yadda suke abubuwa suke faruwa da Gini da Mali da burkina faso abubuwa ne da suka dagule wa faransa dangantaka ya gida ya ɓaci kuma an ka tuna kwanaki ta mali ta ce ta yanke dangantakan diplomasiya da faransa faransa koyaushe suna so a dama da su to yanzu kasashen da su suka raina suna juya musu baya za su so su yi kusa da Najeriya tun da Najeriya ita ce muhimmiyar ƙasa wannan shirya din. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin wannan ganawa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kai na Wani mummunan hatsarin mota ya auku a jihar Ogun da ke kudu maso yammacin Najeriya a jiya Juma'a wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum goma sha bakwai a lokacin da wata tankar mai ta haddasa karan motocin bas guda biyu. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton. A jiya Juma'a aka yi wani mummunan hadarin mota a kusa da gadar Asari a kan tagwayen hanyoyin Legas zuwa Ibadan wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha bakwai. Kof Commander Ahmed Umar Yaldu shine kwamandan hukumar kiyaye haɗura a jihar Ogun. Wato abin da ya aro hannu ne tanka ta yi wanda ya sa suka zo suka yi gamu a taho mu gama da wata bus ba wadda ke kai a kan hannunta kuma sai aka samu matsala abin yanzu da aka fi wuta ta tashi har mutan da ke cikin bus din suka kone mutum goma sha bakwai. bayan waɗannan mutane goma sha bakwai mutum nawa na ji rauni a cikin wannan mota. ba za a ce an samu rauni ba sai dai a ce kai mutum guda ya je haka ba shi ne a tsari direban da yake hmm. tanka din direban tanka din ba mu ma gan shi ba ya tiri ya gudu so ko ya samu rauni ko bai illar abin da ya aikata. A wani wuri ne wannan lamari ya faru? Wannan abin ya faru a kusa da Isara Bridge a Ogiri a hanyar hanyar Lagos Ibadan Express. To wannan tanka daga ina take zuwa kuma ita ma wannan bus daga ina ta fito? Wannan tana ta fito daga Ibadan ne zuwa Lagos. So tanki shi kuma ya yi yaron hannu, ya yi hannun da ba nashi ba, shi ma ana cewa nufin shi zai je Ibadan ne amma sai ya yi aron hannu. Mm. Inda line da ba nashi ba. Kaga sai ya bi hanyar ya Lagos Ibadan. Rahotanni sun nuna cewa mutane sun kone kurmus ba za a iya gane kamanninsu ba. Eh, wanda kawai za a iya ganewa dai sun gane ah, mace biyu da namiji daya. Zuwa hmm. eh wanda namiji ne shi babu wani a ce wannan wani ba za a iya gane ta wannan namiji wannan kuma mace. Ah, eh, Gawaki guda uku ne ya gane ganewa irin haka sauran gaskiya duk ba Amma kuma akwai wani abu da muke amfani da shi a wani da interstate ne wato eh, tafiya daga jiha zuwa jiha za a yi wani ana cewa a gareji wato mota shi ne cewa mutum wanda zai rubuta da lamba ce da lambar wani nashi za a kira in hmm. da gaya da ya faru. ana iya cewa wannan mummunan hadari shine na farko a wannan shekara ta 2022. a shugaban hukumar kiyaye haɗura ta jihar Ogun. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahota Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji amsoshin mai nasara nasara funtuwa wanda ya yi tambayoyi kamar haka. Ko yaya gurbatacciyar iska take? Na ji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau talatin nan da shekarar talatin. shin menene illar gurɓatacciyar iskar ga bil'adama to idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a adamawa salisu muhammad garba ya samo maka daga farfeso sadiq futai na sashen ilimin geografiya a jami'ar Modubba Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda ya yi bayani ma salisun kamar haka. Kana magana ne sadiq nan geography department a mautek ayola da na fahimce shi tambayoyinsa kashi biyu ne na farko eh, yana so ya sani yawan gurbataccen iskan da ake fitarwa a yanzu a duniya gaba daya sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iska a wajen bil adama to wayannan ina ji su guda biyu nan ne abin da na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi to zan so in fara da na farkon na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya ga baki daya yanzu ya tara ton triliyan hamsin da biyu duk duniya ga baki daya. Hmm. So sabida haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya gaba kiɗa hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yiwa ina gani shine ya sa yanzu a haka ɗin bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gaba ɗaya wanda aka yi a nan eh, Glasgow inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskan da ake fitarwa a ƙarshe an tsayar da matsaya ɗaya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskan da ake fitarwa a nan so kasashen duniya ga baki ɗaya kowa ya ba da ba daidai yadda zai iya rage wasu sun ba da shi nan da shekaru ashirin wasu shekaru talatin wasu shekaru hamsin saba'in masu zuwa zan iya ce kamar mu a najeriya na ji jawabin da shugaban kasanmu ya yi a wannan taron ya ba da basi a kan cewa a najeriya za su yi kokari su gan su rage wannan yawan fidda iska nan nan da shekara 2030 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matsayakin kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan triliyan ɗari kame a cima wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbataccen iska a Najeriya. So ire-ire kasashe kamar wannan ɗin kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba inda matsalan yake shi ne. Lalle kasashe masu tasowa su suke da week eh, abin nan duniya ba su shirya wani ko wani abu dai na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba. Dan ka duba an ka duba tattalin arzikinsu ba wai karfi da shi ba. to duk da a wannan jawabin sun da na ji su ma sun rezin wannan damuwa ɗaya to a can da na ji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su na ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara inda suka sai da matsayi daya kowane shekara za su taimaka da kuɗi triliyan ɗari ɗaya Mm. so duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri din to fatan da muke a wannan lokacin shine Allah ya sa a cima buri abu so menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyar kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samun ta daga ko kaman carbon to idan ana yawan amfani da su su suke fidda wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gaba ki daya so illan shi ne yana haifar da illoli da yawa so idan na haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan shi wannan mai tambaya mm. menene illansa ga bin adama mm. illan na farkon fare da wannan gurbatacce iska din nan shine ke haddasa abin da muke fada dumaman yanayi wato global warming kenan hmm. a nan za ka samu eh, temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wayannan wuraren su su yi accommodating din shi ba to farkon fari da abinda wannan abun zai haddasa shine canjin yanayi hmm. canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake misali idan waɗansu wurare ne wayanda dama ruwan ma ana karancinsa ruwan sama ana karancinsa ba a shi yake musu ba hmm. to sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiru wanda ake numawa da ba zai sake isa ba so idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wayannan wuraren sai ya mai da su su zama suna cikin hamada to sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumamin yana ambaliya sai ka gan kuma yayi yawa idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman Eh, asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Hmm. Ina so ka sani a kan cewa da sauran masu jin mu a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya ɗin to su ne zai fara cin yawa da fari. sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga saura wadansu wurare wanda suna dan nisa da in ka duba eh, abin jin documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yana yin wannan damina biyu da suka wuce nan za ka gani mafi yawa an samu ambaliyar bana kaɗan ba kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbataccen iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa sannan idan muka dawo ga lafiya bil'adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shine wannan zafi din na wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani satin percentage na na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar dan adam musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda eh, yake faruwa a yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan to zai zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi so zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama sabida an samu canjin yanayi na body temperature sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer wannan ozone layer din nan wani iska ne gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa a doron kasa so yawan wannan bangaren rana din idan ya yi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo na cikin kansa mm. to shi ainihin wannan gas din nan idan ya je ya sadu da wancan ozon layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zamanto haske ranar zuwan shi kuma sai yawa dama wancan shi yake tare shi yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare a waɗansu wurare to sai ya zamanto yawan ranar can bangare daga cikin ranar da yake zuwa din nan wanda zai haddasa wannan problem na skin cancer din idan aka samu skin cancer zai iya zamanto kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce homoglobin wato blood cells wannan aikin homoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake iya ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka to yawan wannan abin na wannan bangaren jini dinna shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba so idan ya kasance wannan eh, hemoglobin ya zama destroyed to zai zamanto kamar mutum ne is half dead ba zai sake responding to waɗansu kamar stimuli ba kamar mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma jika taba shi ba ma mm. so sai ya to cututtuka waɗanda kanana eh, dama suna iya su su yaki da wannan process din nan sai su kasance an yi disuwan ko ko an yake su baraka ji ba ma sai to dan kaɗan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo mara rashin lafiya to zai zamanto kamar mutum yana raye kuma kusan mutuwa ne yake mm. to yana da illa sosai ga lafiyar dan adam to shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbatacce iskan da muke fitarwa ne mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin da dinnan kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma su suke da yawan wannan da iska din mm. su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu da hali industrialized nation wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu the netherlands wannan kasashe guda uku ne kamar akwai holland akwai norway da saura ɗayan wani kasa wanda na manta su suka taru suka haɗa kansu suka mai da su kansu the netherlands mm. su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya so aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu da netherlands din nan mm. yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen afirka masu tasowa hamsin da uku yawa afirka kasashe hamsin da uku wato countries mm. guda hamsin da uku wannan state guda uku a kasashen turawa wayanda suke kira kansu da netherlands the highly industrialized eh, nations of the world abinda suke fitarwa a shekara daya ya fi abinda kasashen afirka gaba kida put together su hamsin da uku nan suke fitarwa to ka gani to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniya gaba kida inda za su sai da matsaya daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu saboda wayancin su zai wuya a ce A eh, lokaci daya su rage abin da suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da masai da hanyar da kuma za a yi shi za a iya yi shi amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da masai da har a cima burewa abin da aka tattauna a wannan mitin da aka kare wato eh, cop 26 wanda aka yi a glasgow aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce To sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesa Sadiq Futai na Jami'ar Maduba Adama da ke Adamawan Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba da wanda ya hada shirin haile-haile da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai makon goben lafiya. Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. An dakatar da wata 'yan tseren Najeriya Blessing Okagbare har na tsawon shekaru goma sakamakon samun ta da laifin amfani da kwayoyi masu ƙara kuzari a gabanin soma wasannin motsa jiki na Olympics na birnin Tokyo na ƙasar Japan. Okwabare wadda ta taba lashe lambar azurfa a wasannin Olympics na duniya a shekara ta 2008 an dakatar da ita ne a watan Yunin shekarar da ta gabata a yayin da take kokarin fafata matakin kusa da na karshe na tsere mita 100 na gasar wasannin Olympics bayan da binciken da aka yi mata a watan Yuni tun a Najeriya ya nuna cewa tana amfani da kwayoyi. An yanke mata hukuncin dakatarwa na tsawon shekaru biyar bisa laifin amfani da kwayoyin. kana kuma aka ribanya hukuncin zuwa shekaru goma saboda kin ba da haɗin kai a lokacin bincike a yayin da kafafen sada zumunta na yanar gizo suka ci gaba da nuna rayuwar wani tsohon dan wasan kwallon kafar najeriya kingsley obeku kyaftin ɗin ƙasar ahmed musa ya taimaka masa da kyautar kuɗi har naira miliyan biyu obeku wanda ya taɓa wakiltar najeriya a tawagar 'yan wasan kwallon kafar ƙasar da suka lashe lambar zinari a gasar wasannin olympics na atlanta a shekara ta 1996 ya shiga wani mawuyacin halin rayuwa wanda ya kai shiga tuka motar tasi don neman abin sakawa a baka yaduwar labarin ne ya ja hankalin ahmed musa wanda nan take ya neme shi ya kuma aike masa da tallafin kuɗin ta asusun banki obeku ya tabbatar da haka inda ya bayyana jin daɗi da farin cikin sa akan kulawar da ya samu da tallafi daga ahmed musa da ma ɗaukacin 'yan najeriya da suka nuna damuwa akan halin da ya tsinci kansa a ciki a ingila kuma kungiyar kwallon kafar chelsea ta sami nasarar doke crystal palace da ci ɗaya da nema a wasan premier ta wannan makon lamarin da ya sa ta ci gaba da kasancewa ta uku a teburin gasar da maki hamsin zakarun na nahiyar turai da kuma ta lashe kofin kungiyoyi na duniya a kwanan nan tana da tazarar maki goma sha uku tsakaninta da manchester city da ke saman teburin gasar duk da yake dai akwai bambancin wasa ɗaya tsakaninsu da chelsea din bata buga ba a sauran wasannin gasar da aka fafata a yau arsenal ta ci gaba da samun nasara inda a yau ta doke brentford da ci biyu da ɗaya liverpool ma ta yi galaba a kan norwich city da ci uku da ɗaya Southampton ta doke Everton da ci biyu da nema yayin da Aston Villa ta sha kashi a cikin gidanta daga hannun Watford da ci ɗaya da nema. ana ci gaba da samun takaddamar shugabancin 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila tsakanin harry maguire da cristiano ronaldo wata mujallar wasanni ta miro ta ruwaito mai horar da 'yan wasan kungiyar ralph rangnick yana tabbatar da aukuwar lamarin inda yake bayyana shi a matsayin rashin dattako rangnick ya ce ba wannan ne ya dame shi ba don haka ne ma ya sa bai taba zancen shugabancin 'yan wasa da kowa ba a kungiyar to sai dai ya jaddada cewa maguire shine kaftin din kungiyar kuma shine zai ci gaba da rike mukamin a halin yanzu murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice akalla mutane sha uku ne suka mutu a garin Baldweni da ke tsakiyar kasar Somalia yau Asabar, kamar yadda gidan talabijin din kasar ya bayyana. bayan da wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a wani gidan cin abinci da wasu shaidu suka ce yana cike makil da jami'an yankin da 'yan siyasa mayakan kungiyar al sun dauki alhakin kai harin a cewar wani rahoto na hukumar leƙen asiri ta site wacce ke saka ido kan kungiyoyin 'yan ta'adda intanet kungiyar 'yan ta'addan wacce ke yawan kai har-har kan wuraren gwamnati da farar hula ta kai har-haren biyu a cikin makonni biyu da suka gabata Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.